ɗanki ba zai wuce wata shida a duniya wata shida kullum ya rage hajiya wata shida fa ba kwana ɗaya bane ya aure ni bayan wata shida ya sake ni kai ka aure ni sai ka ce mu ba musulmai ba ya aure zai mutu nan da wata shida dan sa hannu kai a'a likitoci ne suka tabbatar da haka kai da bakinka kake cewa ka sallama a wani Zainab! A brother they see is a gift to the heart and a friend to the spirit. One is cool, calm, and collected. The other one is the jovial, extrovert, and playful type. Me that Global Resources Limited. Za ki ce kowace ce Naura. Zainabu Abu. Ba zan so ganka cikin wannan matsakaicin halin da kake faɗa. Zainab. Can ka je kai rayuwa ka I want mu yi rayuwar mu. To ni dai dan Allah ki haƙuri. Kin ɗauko hanyar da za ki rasa ni gaba ki.